So bai san jini ba kashi na goma sha hudu na marubuciya Ummu Nasima. Wani irin duba momi take masa kafin ta ci. Wace irin magana kake faɗa min? Ta ina zan sama masa indo a matsayin farin cikinsa bayan halin yanzu ta kasance a ramin a gare shi matar ɗan uwansa. ce min kawai za ka yi mustapha zai mutu domin kuwa bai da saurin farin ciki momi ɗan uwana ba zai mutu ba zai tashi ya rayu cikin iyalansa zai rayu da matarsa da yarsa domin kuwa ba da ni aka ɗaura auren ba da ni aka ɗaura wa indo aure ba da mustapha aka ɗaura mata aure momi tun sanda na ga ɗan uwana ya daina kula ni ya daina zama inda nake duk da ƙauna da shakuwar da ke tsakanina da shi mutumin da baya son ya ga da mata yakan jure kowane irin hali zai shiga muddin ni zan samu farin ciki amma ya kasa jure rashin indo hakan ne tabbatar min da ba son wasa yake mata ba tana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwarsa hakan ne yasa na kudurce a raina cewa shi ne zai auri indo ba ni ba domin kuwa ya fi ni dacewa da na gane cewa ba son indo nake ba tausayinta nake haka ita ma momi ba ni take so ba mustapha shi ne wanda take so ko yanzu momi kika kare wa indo kallo yanda ta shiga cikin damuwa na kwanciyar mustapha rashin lafiya zai nuna miki tsantsar soyayyar da take masa kawai halacci za ta min shi ya sa ta amince da aurena ba wai don tana so na ba san ba ni ba ce ba ni ba ne a cikin zuciyarta mustapha ne makale cikin zuciyarta Hakan ne yasa na roki dadi alfarma bisa wannan hujjojin aka daura aure tsakanin Mustapha da Indo. Da Allah ki haƙuri ki amshi Indo a matsayin sarakarki, ki sassauta ƙiyayyarta cikin zuciyarki. Indojin maganar Habib take kamar almara wani irin sanyi ne ke sauka cikin zuciyarta sosai take jin wani nutsuwa na zuwar mata. har jiya zuciya momi ta sauke tare da furta alhamdulillah idan har indo ita ce farin cikin Mustapha idan har samun ta a matsayin matar aure sa zai sa ya samu cikakkiyar lafiya da kwanciyar hankali to na amince na karbi indo a matsayin yata ba masu surka ba tabbas na gane kuskure na na kiyayyar da nake nuna indo ban san dalilin da ya sa na tsane ta ba amma insha Allah komai ya wuce hannun momi ta miƙa indo alamun ta zo tashi indo ta tana share wayan fuskar ta tana farin ciki ta je kusa da momi rungume ta momi ta yi tana cewa ki yafe min indo na san ni mai kuskure ce a gare ki na miki abubuwa da dama na rashin kyautawa ina mai neman afuwarki na so rauda Na so rauda na nuna miki kiyayya, sai gashi Ubangiji ya tashi nuna min ikonsa sai ya ɗauke wacce nake so ya bar ni da wacce bana so domin ya nuna min muhimmancin kyan rayuwata ya kuma ɗaura wa ɗana soyayyar da dole sai da ke zai rayu tabbas Ubangiji ya nuna min girman ikonsa. Murmushi mai haɗe da kuka yin ta tare da cewa Baki taɓa min laifi ba momi kuma duk abin da kika min ina ɗaukar sa a matsayin tarbiyya ne. Ban taɓa kwana ba tare da na yafe miki ba duk da wani abu da kika min. Murmushi momi ta yi tare da shafa kan indo ta ce Allah ya miki albarka ya albarkaci rayuwar aurenki. Ita ita kuma da Allah ya mata rahama. ya raya abin da ta bari bisa sunnar manzon rahama shi kuma mustapha ubangiji allah ya tashi kafadansa ya ba shi lafiya daga dadi ya rabi burmashin farin ciki suke yi kwari sun ji daɗin yadda ubangiji ya samu ni, ta sassauto lokaci ɗaya tabbas sai a rasa wani abu ake samun wani abu allah ya ji rauda da rahama Dadi shine wanda ya koma wajen zama makoki ya bar Habib tare da su a asibitin. Anti Hindima ta kira dadi ta musu ta'aziyya, haka momi ma ta kira ta, har momi ta haɗa ta da Indo. A nan ne momi take sanar da Anti Hindu maganar auren Mustapha da Indo, sosai Anti Hindu da Sharifa suka yi farin ciki. Misalin karfe goma na dare Mustapha ya buɗe idonsa cikin bacci, Indo da ne gefen gadon. Yayin da momi take kwance a bisa tabarma, abin kuwa yana gefe suka ji kamar wanda ake kiran sunan Indo. Da sauri suka buɗe idan suka yi kan shi. In rauda don Allah ku yi haƙuri kar ku tafi ku bar ni dukanku lokaci ɗaya ku taimaki rayuwata. Girgiza kanta momi ta na tausayin ɗan nata musamman ma ya fi kiran sunan Indo. Indo ce ta mazo kusa da shi tana cewa Yaya Mustapha ba za mu tafi ba duka mu barka. Dole ne sai ɗaya kasance tare da kai a tsakaninmu. Ka taimake mu ka tashi domin ina buƙatar ka cikin rayuwata. Rasa ka tamkar rasa na ne ka bude idan ka kalle ni idan ka ce take magana. Ta karasa maganar tana riƙe da hannunsa. Mustapha riƙe hannun nata ya gam yayin da a hankali yake bude idonsa. har ya buɗe saras a fuskar ta lumshe idanunsa ya ya ƙara buɗewa cikin raunin murya ya ce da gaske ke ce kuwa ta nishatu da gaske ne abinda kunnuwa na suke ji mu da gaske kin amince kina so na zaki aure ni kada masa kai indo ta yi tare da cewa tabbas ni ce a gaban ka yaya mustapha ina son ka fiye da yadda nake son kaina na tabbata ka san da kan soyayyar ka jini na take da ita na girma ta yaya kake tunanin zan iya manta da kai ta yaya zan daina son ka ka sani cewa yanzu ina tsaye a gabanka ne a matsayin matarka ta aure wacce dadi da kansa ya sa aka ɗaura mana aure murmushi mai haɗe da dariya mustapha yake yana kokarin tashi ya zauna tare da mai da hankalinsa kan momi da habib yana murmushi ya ce da gaske ne abin da take faɗa Murmushi mami ta yi tare da cewa marasa kunya masoyan zamani da gaske ne. Ta faɗa masa tare da bashi labarin sadaukarwar da Habib ya masa. Murmushi Mustapha yake ke tare da Mika Habib hannu alamun ya zo. Murmushi Habib ya karasa wajen ɗan uwan nasa suka runguma juna sosai suka yi wa ya fi junansu. Sai yanzu Mustapha ya ce ina rauda tana nan ko an kai ta makwancinta. Habib ya ce Rauda ba ta nan an kai ta gidanta na gaskiya don Allah ɗan uwa. karka ka ɗaga hankalinka ba ta buƙatar wannan a gare ka, addu'a take nema wajenka yanzu a matsayinka na mijinta. Ci jalaban sai ta da cewa Allah ya ji kanki da rama rauda Allah ya baki jin daɗi a cikin kabarinki, na san baki samu farin ciki a gidana ba, Allah ya baki na can. ina jaririyar ku bani ita. Mami ce ta dauki jaririyar ta mika Mustapha ya karbe ta ya jima yana kallon yarinyar yayin da gaunar jaririyar ke daɗa shiga cikin ransa. hudu ba ya mata tare da miƙawa bibita ya ce gashi ɗan uwana wannan ita ce kyautar da zan baka. Kwanaki ka taɓa sanar da ni cewa bincike ya tabbatar maka da cewa ba za ku taɓa haihuwa ba kai da matarka duk da ita haihuwa ta Ubangiji ne. kuma insha Allah zai baku sai dai ga 'yata na baka kyautar ta duniya da lahira kai ne ubanta ba ni ba kar ku taɓa nuna mata cewa ni ne mahaifinta ya kasance kai ne za ka ɗauka a matsayin uba gare ta na mata ba da sunan mahaifiyarta cikowa idanun habib da momiye da hawaye tabbas mustapha ya yi wa ɗan alaci hannu habib ya sa ya karɓa tare da cewa Ba zan taɓa mantawa da wannan halaccin da kamun ba a cikin rayuwata. A da na fi ga samun ɗa sai gashi lokaci ɗaya. Ubangiji ya bani ya. Tabbas wannan yarinyar ba za ta taɓa kuka ba a rayuwarta. Zan ba ta katan da ba kowane uba ba ne ke ba ‘yarsa. Allah ya raya min ‘ya ta rauda, ya albarkaci rayuwarta. Damin duka dukkaninsu suka amsa suna murmushin farin ciki indo ta tashi ta zo gaban habib ta sunkuya tare da cewa tabbas kamun alkhairai da yawa a cikin rayuwata samun mutum irin ka a duniyar nan yana da matuƙar wahala tabbas kai mutum ne na musamman na gode sosai ya habib ba zan taɓa mantawa da alkhairin ka ba a rayuwata murmushi habib ya tare da cewa komai mutum ya a rayuwa kansa zai yi wa kai ki damu komai ya wuce tun da yanzu ga ki ga masoyinki Mustapha. Dukansu dariya suka yi Habib ya dubi mami ya ce mami tashi mu je gida ki wuta ki bar shi da matarsa ta yi jinyar shi zuwa gobe da safe sai mu dawo. Ni ma bari na je na kai ata wajen mahaifiyarta ita ma ta ji dumin jikin mamanta. Murmushi mami ta yi ta tashi suka fice har sun fita Habib ya sake leƙowa tare da cewa a sha soyayya lafiya. Murmushi kawai Mustapha ya yi shi kuma Habib ya fice Mustapha hannu ya miƙo wa Indo ya ce ta zo gare shi. Tashi Indo ta yi ta zo kusa da shi ta zauna. Murmushi Mustapha ya yi tare da kama hannunta ya ce, Ina farin cikin samun ki a matsayin matar aure na cikar farin ciki na shatu, ina son ki. Murmushi ta ma Indo ta yi tare da cewa haka ni ma ina matuƙar farin ciki da kasancewa a matsayin ƙarƙashin inuwar aurenka. Kamin ba za ka kai min alkawari ba za ka taɓa rabuwa da ni ba har ƙarshen rayuwarmu. Murmushi Mustapha ya tare da cije labbansa yana jin ƙirjinsa na masa ciwo ya ce, Ba zan taɓa sakaci da rayuwarki ba zan tattale ki kamar yadda ake tattalin ƙwai har kar ya fashe. Zan ƙaunace ki fiye da yadda zan ƙaunaci kaina. Murmushin jin daɗi sosai inda ta yi kusan kwana suka yi daren ranar. suna hira wa gari da safe ya kama kwanan rauda uku rana ne kuma aka sadakar uku kowa ya watsi daga zaman makokin yayin da yan uwa da abokan arziki suke garsayowa asibiti suna gaishe da mustapha tare da masa ta'aziyya yan da sinama har asibitin suka zo suka yi wa mustapha sallama yana kwance ma cek ya rubuta na dubu ɗari ya ce Habibu ya je ya cire musu kuɗin ya ba su indoma bin su ta yi ta ga tafiyarsu tana musu Allah ya kiyaye tare da kewarsu. A asibitin ma sun ɗaura Mustapha akan magani tare da saka masa dokoki sun kuma sanar da shi cewa ya guji sake shiga damuwa. Kwanansa bakwai a asibitin suka sallame shi ya dawo gida da farko fat ɗinsa ya so zama. Dadi ya ce a'a ya ɗauki matarsa su koma sabon fat ɗin da aka yi wa Indo jere, haka kuma aka yi, Indo da Mustapha suka koma nasu. Rayuwa gudu take yayin da yawan rasuwar Rauda wata biyu. Habib da Asina sosai suke kula da Rauda ƙarama suna son yarinyar sosai. Musamman Asina ko kukan yarinyar ba ta son ji, tana jin ta fara kuka za ta shiga damuwa har sai ta ga ta daina kukan. Mustapha sosai yake samun sauƙi don kwata-kwata yanzu baya jin ciwon kirji. Shakuwa kuwa sosai ta shiga tsakaninsa da Indo, kullum suna leƙe kamar cingon, babu dare babu rana. Wani daren ranar Alhamis ne a auratayya ya shiga tsakanin Indo da Mustapha. A ranar abin ya zo wa Indo ba zata, ta kuma sha muguwar wahala wajen Mustapha. sai dai daman ai mace dole sai wannan daren ya riske ta mustapha ya ji daɗin yadda ya samu matarsa cikakkiyar budurwa wannan kenan rayuwa sai gudu yake yayin da soyayya mai ƙarfi ke sake shiga tsakanin mustapha da indo kwatsam rana tsaka indo ta tashi da wani matsanancin ciwon ciki ga zazzaɓi ga yawan tashin zuciya sosai hankalin mustapha ya tashi ko da suka je asibiti aka tabbatar da cewa Indo tana ɗauke da ciki har na tsawon wata ɗaya. Ku zo ku ga murna da farin ciki wajen Mustapha. Haka suka dawo cikin farin ciki ya ci gaba da tattalin matarsa. A fa'abar rauda karkayar bin da yarinya na ga sai wani faman min ita kake sama bani yata ka yi na kai na kuɗinka. Dariya Habibu ta tare da cewa ikon Allah wato dai so kike ki nuna min cewa ban iya raino ba to na dai fi ki iya raino kuma na san ma ta fi so na fiye da ke dariya sina tai ta ce ka ji wata tatsuniya to bari mu ga kallon yarinyar tai tana mata wasa tare da cewa bebi na waye kika fi so tsakanin ummi da abba faɗa min ita dai rauda karama babu abin da take sai dariya domin kuwa ita bata san ma me suke yi ba kallon habiba sina Hasina ta ce, kaga ta fi so na kenan. Dariya Habibu yana ƙara cillata sau tare da cewa wannan kuma zancen kike so. Abba Abbanta ko na dariya kawai Hasina ta yi tare da tashi ta shige kicin tana girgiza kai. A ɗinta ya shigo ya same ta kwance sai faman tura baki take. Murmushi Mustapha ya yi tare da zama ya ɗaura kansa bisa kafaɗar Indo tare da cewa hasken rayuwa ta yade me kuma ya faru kike faman tura baki. Faɗa min wani mara adalci ne ya taɓa min rayuwata. Masoyi ba kai ba ne tun jiya nake binka cewa kamar na je na amshi kayan auren zara a amshi kayan auren zara da ni amma kaki ka san dai idan ban je ba gaskiya ban yi wa tsara adalci ba. Murmushi Mustapha ya tare da cewa dama wannan ne fushin naki to kwantar da hankalinki ita ma Zara ta ce ta yafe miki zuwa tunda ta san baki da lafiya kina fama da wannan laulayi ne zaki tafi karɓar kayan aure ta ce shi kenan tunda aka kace Allah ya sanya alkhairi daga baya na je na ga kayan rungume ta yi tare da kai mata kisa kuma tun ta yana cewa yaya Mustapha yaya Mustapha kamun kus irin wanda ake yi a tibin hajiya inna. Murmushi indo ta ganin Mustapha ya tuno mata yarintarta duban ta ya ce, Me min bakin na yi maki kus, ‘yar ƙauyen da sina, yanzu ba sai kin nemo agajin jama'a ba sai su zo su taya ki roƙata na miki, yanzu ba ke kaɗai kike so na ba ni ma ina son ki matata. Dariya indo ta yi tare da haɗe bakinta da na Mustapha kamar wacce ta samu alewa. sun jima a ka kafin salon nasu ya sauya. Da daddare Indo ta kira Zara waya sun jima suna taɗi da Zara kafin Indo ta kashe kira. Rayuwa tana gudu yayin da kwanaki sai tafiya suke cikin Indo ya cika wata tara da kwana goma. Ranar ta Juma'a Indo ta tashi da naƙuda sosai hankalin Mustapha ya tashi. Babu abin da yake tunowa sai rauda. Ranar da take nakuda a asibitin sa-bibo a kai Indo haihuwa sosai hankalin Mustapha yake a tashe da momi. Aka kai Indo haihuwa ita dai momi A addu'a kawai take yi wa Indo Allah ya sauke ta lafiya. Cikin kwa Allah kuwa Indo ta haihu bayan ta ci bakar wahala yayin da ta haifi yaranta biyu wato 'yan biyu mace da namiji. Wayyo Allah, ku zo ku ga farin ciki wajen wannan famili. sosai suka yi farin ciki da samun wannan karuwa da suka yi yaran aka fara fito da su da ɗaya a cikin tawul farare da su kyawawa momi ce ta amshi namijin tana dariya tare da cewa gaskiya ba zan ɗauki kishiya ba kara na ɗauki mijin ya fi min dariya bibiyai da ya fito daga ofis ɗinsa kasancewar ba shi ba ne karɓa dr zainab ce ta amsa Karɓar yarinya ne daga hannun Dr. Zainab ya ce, Kai momi irin wannan tsoron kishiya haka lallai 'ya ta da ƙwarinta ta zo tun da ta fara saka wasu tsoro cikin zuciyarsu. Dariya momi ta ta ce haba ina ta sa samun tsoro, bebi rauda ma ya ta ƙare da ni bare kuma wata ƙaramar ƙwaro da ta iso duniyar yanzu. Dariya sosai Habibu ya Mustapha ya ce, babu wani nan ke dai kawai kin tsorata kin ga manyan mata sun zo cikin farin ciki da raha suke wasa da dariya har aka fito da indo zuwa ɗakin hutu bayan sun mata lurar bacci saboda ta samu hutu karfe biyar na yamma indo ta farka momi ta gani zaune yaranta kuma suna kwance gefenta bin yaran take da kallo yayin da take jin wani son su na shiga zuciyarta ai kuwa kamar wacce suke jira ta tashi macen ta fara cillara kuka momi ta tashi ta ce maza tashi ki zauna ki bata ta sha sun kuyar da kanta indo ta yi alamun kunya murmushi momi ta yi tare da cewa wai kunya ta ke ji ne kin ga tashi ki bata ta sha ai ma sun yi kokari tun safe ba ba su nemi nonon ba tashi indo ta ta zauna momi ta ta sa kanta da ɗauki ta ɗauki yarinyar ta sa mata a cinyarta aikuwan indo na sa mata nonon a bakinta tana fara tsuka indo ta ji wani azabar zafi da sauri ta cire nonon daga bakin yarinyar tana ci da labbanta murmushi mami da ke kallonta ta ta ce daurewa fa zaki yi ki basu da zarar ruwan nonon ya fara kaiwa bakinta zaki daina jin zafin Duk wata mace da ta haihu sai da ta ji wannan zafin shayarwar. Ba ta maza ina kananki. Indo bata ce komai ba ta mayar mata da nonon bakinta tana rintsa idanta haka ta daure ta ba yarinyar. Da magariba Mustapha ya shigo asibitin lokacin kuma Mami ta fito shan iska waje. A gefen gadon ya zauna tare da duban Indo. Ya sunkuya ya manna mata kisa goshinta ya ce, Sannu uwar biyu, ya dai ina da komai nomal kike jin jikinki ko babu wata matsala sun ba mu sallama ne yanzu murmushin da ta yi tana kallon mijin nata ta ce babu abin da nake ji komai nomal. alhamdulillah furta ta ga saka hannu ya ɗago macen da take hannun indo dabino ya ciro daga aljihu ya sa bakinsa ya tauna sannan ya ɗiga ya ɗiga sa wa yarinyar a bakinta bayan ya gama ne ya ɗauko zamzam shi ma ya bata ya dako zamzam shi ma ya bata kafin ya kama kunnenta ya bata kiran sallah har su uku sannan ya ajiye ta ya ɗauko namiji shi ma yadda ya yi wa macen haka ya musa kafin ya dubi indo ya ce Alhamdulillah na gode wa Ubangiji na da ya nuna min wannan ranar da kika kasance matsayin uwar 'ya'yana. Na daɗe ina mafarkin wannan ranar sai ga shi Allah ya cika min na. Tabbas Ubangiji ya min ni'ima fata na Allah ya yi wa rayuwar waɗannan yara uku da Ubangiji ya bani albarka ya ji kan mahaifiyar bebi. Da Aminu ta amsa tana murmushi shigowar momi shine ya katse masu zancen nasu cewa momi ta yi. bari na haɗa kaya mu shige ko tashi mustapha tare da cewa bari na je na musu bil na musu bil ɗin su kafin na haɗa kayan sai mu wuce fita mustapha ya ita kuma momi ta waɗa kayan Ƙarfe tara suka shigo cikin gidan inda suka samu asina tana zaune ta gama gyara musu gidan Mustapha a falo ya samu rau da ƙarama wacce suke kira da baby Daga ta sama Mustapha yana mata wasa, ita kuma sai dariya take rungume ta yi a jikinsa yana jin ƙaunarta. Bedroom ɗansa ya shige da ita kafaɗarsa, murmushi Yasino ta yi, domin kuwa tana ganin darajar Mustapha a cikin idanta, domin kuwa ya mata halacci a rayuwarta. A da kullum tana cikin kukan rashin haihuwa, sai gashi lokaci ɗaya Mustapha ya share musu hawayensu. ta hanyar ba su kyautar ya tun sanda ya musu wannan kyautar ba su ƙara tunanin haihuwa ba. Mummy Tola ta shige ta haɗa ruwan wanka mai ɗumi sannan ta sa indo a gaba har toilet ɗin Mummy da kanta ta gasawa indo jikinta da towel sannan ta fito ta bar ta a toilet ɗin za ta yi wanka da soso da sabulu. Momi ba ta yi wa yaran wanka ba kasancewar sun ce dole sai gobe kafin a musu wanka. Sosai Indo ta ji daɗin jikinta ta yi wankan Hasina ce ta ɗaga yaran tana yi wa Indo sannu. Momi kallon tausayi take wa Hasina domin kuwa rashin haihuwa akwai ciwo. Yan na ma an buga masa an sanar da su gwagwa saba da kanta ta ɗauko hanya washe gari domin ita ce za ta zauna wa indo har ta yi arba'in. Washe gari da safe momi ta wanke yaran ta ta shirya su cikin fim ɗin riga da wando sosai yaran suka yi kyau Mustapha sanda ya shigo duba su yayi. Duba su ne ya yi wa yaran huɗu ba sannan ya musu sallama ya shige wajen ɗakin. Zara ma babarta baya ba duk da ranar ce bikinta amma sai da ta sulalo ta zo ta ga yaran aminiyar tata duban Zara Indo ta yi tare da cewa ƙawata gaskiya na so a ce wannan bikin naki da ni za a yi sai kuma gashi ki sun miki cikas sun zo da wuri. murmushi zara ta ta ce karki damu ƙawata kin san fa komai sai Allah ya yi Allah ya yi wa rayuwarsa albarka kin ga yanzu bar na samu na tafi da kyar ummi ta bar na fito sai ma tana tace tana kai da ki kafin ta zo shikenan ƙawata babu damuwa na gode sosai ki ce wa ummi na gaishe ta bar ma na baki sako ki kai wa ummi Tashi Indo ta yi ta bude durowar ta ciro wani shegen agogon bango mai tsadar gaske tare da rafar kuɗi ta zo ta cewa Zara gashi ki kai wa ummi ki ce ina gaishe ta. Karba Zara ta yi kafin Indo ta raka ta har fakin space. wagwa Asabe ta iso lafiya yayin da Indo ta yi murnar zuwan nata. Ana gobe suna anti Hindu da Sharifa suka duro ƙasar. sosai indo ta yi farin cikin ganin sharifa ranar kusan kwana suka yi suna hirar yaushe gamo washe garin sunan gari suna yarinya macen ta ci suna hajiya inna wato nana khadija shi kuma namijin baban indo ya ci musa inda sharifa ta ce a kira da ake kiran macen da ijlal shi kuma namijin a dinga ce mai mus'af Taro ya yi taro sosai indo ta samu kaya sosai antin ma da akwati biyu ta mata cike da kayan bebi. Mustaka kan ba a magana abin da ya yi domin kuwa faɗin abin da ya ma ɓata lokaci ne. Habib ma ya taka rawar gani haka ka yi taro lafiya ka tashi lafiya cikin farin ciki. Kwanan su Indo talatin da haihuwa sosai kuma take samun kulawa a wajen mijinta da uwar mijinta. Ranar da ta cika kwana arba'in shigar ranar gwagwa Sabiye ta koma da tara ta arziki. A nan ne take sanar da Indo cewa Mustapha ya saka an rushe gidansu a musu ginin zamani. Ta ce a ruwan bohole sa aka ja musu cikin garin sannan ya buɗe wata babban shagon tireda. wanda babu irin sa kaf a cikin garin sosai indo ta yi farin ciki har da hawayenta domin kuwa ta ji daɗin ruwan da ya ja musu domin kuwa da sina sun jima suna fama da rashin ruwa sai na rafi na rafin ma wahala yake musu da rani yau indo da shirin ta ta shiga bedroom ɗin mijinta bayan takin kintsa a gadonsu da ke gefen na mahaifansu ta kwantar da su sannan ta fada saman bed ɗin mijin nata murmushi ta yi tare da cewa thank you mijina ba zan taɓa mantawa da alkhairin da kamun ba jawo ta mustapha ya jikinsa tare da cewa sorry for numfashi na murmushi indo ta yi tare da cewa abin alkhairin da ka yi na gyara gidanmu da kuma buɗe watanni mu shago. Da ruwa da aka kawo mana gaskiya na ji daɗi Allah ya saka da alkhairi. Murmushi Mustapha ba tare da ya ce mata komai ba ya haɗe bakinsu waje ɗaya. Da katon cikinta na angota tana kwalawa yaran kira da ke faman wasa a kamfan ɗin gidan. ya ji ba ba kiran ku nake bane ne ku zo maza ku ɗauki jakar nan ku tafi islamiyya lokaci ya yi ashe dama tun ɗazo da na sa muku yunifom ɗin nan kuka fito kuka tsaya wasa da gudu rijal ya karaso wajen tana cewa Ummu braza Musa'ab nake jira fa ya ce zai je kira anti baby a fat su kuma Ummu yanzu Uncle Isaac ma ya ce idan muka yarda har ya dawo daga masallaci ba mu tafi makaranta ba sai ya zane mu Kamanin ta indo ta yi tana cewa ai gara da ya zane ku za ku daina lattin makaranta mu je maza ki shirya kafin shi ma musab ya shigo ya same ni ai ko ba ta rufe bakinta ba musab ya fito da gudu daga faɗin asina yana cewa ummu anti ta shirya mu kawai take jira ta sakewar sindo ta yi gaba har bedroom su ta ɗauki jakar nasu ta basu tana cewa ku yi fita daga gida kar manta to suka ce mata sannan suka fice da gudu inda ajiyar zuciya ta sauke sannan ta nufi kicin ɗinta ci gaba da aikin abincin dare to bayan ta bayanta ta jar rungume ta ta san ba kowa bane sai ogan nata Jiyowa ta yi tana kallonsa kafin ta ce, hmm, Wato dai kai da yaranka ba za ku bar ni na huta ba. Na samu na kora su makaranta na zo kicin zan yi aiki, shi ne kai kuma za ka shigo ka ana ni ko? Wai ma tukunna, mai ya dawo da kai daga wajen aiki yanzu? Murmushi Mustapha ya yi tare da kwantar da kansa faɗar ta. yana shafa cikinta da ya yi. Da yi ta haihuwa ko ko gobe. Na dawo da wuri ne domin bugun numfashi na na ga indan ƙauyen da yanzu ta dawo indar birni uwar biyu wai ma tukunna ya na kicin ɗin ya tarnike da ƙamshi ne me kike dafa mana ne masoyiya murmushi indo tai tare da tura shi waje waje tana cewa na dai ga alama so kake ka ana na aiki masoyi maza maza samu waje ka jira ni idan na kammala na fito na same ka ta karasa maganar tare da kanne masa ido murmushi kawai mustapha ya shi ma ya kanne mata ido tare da cewa ina son ki masoyiya murmushin ita ma ta mayar masa ta ce ina son ka bugun numfashi na alhamdulillah duka duka Anan wannan littafi mai suna so bai san jini ba ci gaban indo a birni ya zo ƙarshe ni ne naku kamar kullum abba apex nake farin cikin kasuwa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Bisalam kwana lafiya sai mun haɗa labari na gaba insha Allah.